babu aure kanwa a ah? aure nake so Allah dai ya koro wallahi muna nan an ce in ba mu yi arme ba shekaran ga koran mu za a yi gari ta tana nan tana ta magana take yi aure kina nan ga tsuha ga hurhura sun huto sun huto babu samari samari ku zo sabarin du'a a kun sai an ce zandar bensan kimil bensan kimil can za mu koma ku zo nan ganya mai an ba ku kyauta kyauta ku zo ku dauka eh ba mu samu garin gaba zandar za mu tai ba ku koma zandar mu koma can mu tai zandar babu aure kanwa a ah? aure nake so Allah dai ya koro wallahi muna nan an ce in ba mu yi arme ba shekaran ga koran mu za a yi gari uwata tana nan tana ta magana take yi aure kina nan ga tsuha ga hurhura sun huto sun huto babu samari samari ku zo sabarin du'a a kusa wata an ce zandar vincent kimil vincent kimil can za mu koma ku zo nan ganyen mai an ba ku kyauta kyauta ku zo ku dauka eh ba mu samu garin gaba zandar za mu tai ba ku koma zandar mun tafi zandar